This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da mita 25 ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara FM da Nomad da Dalol FM murya Arewa duk a jamhuriyar Nijar. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kabiru fage ne tare da maryam dauda ke farin cikin safa da ku a shirye-shiryen mu a daidai wannan lokaci ba labarin duniya za a ji rahoto game da zaben shugaban kasa da na majalisar dokoki da ake yi yau a kasar ghana sannan sai shirin musulunci tushen rayuwa amma yanzu sai a gyara zama domin ga Maryam da kanin labarai tukuna. Masu kada kuri'a a Ghana sun doshi wuraren da ake jefa kuri'a a ranar Juma'an nan don zaben sabon shugaban kasarsu da na Majalisar Dokoki don jagorar tsayayyar dimokuraɗiyya a Afirka. 'Yan a adawa ƙasar Masar na kira akan a ƙara yin zanga-zanga a ranar Juma'ar nan bayan shugaban ƙasa Muhammad Morsi ya ƙi ya dakatar da zaben jin ra'ayin jama'a akan kundin tsarin mulki ko ya rage ikon da ya baiwa kansa a wani tsari da ya fitar a watan da ya wuce da ake rikici a kansu. 'Yan gwagwarmayar Siriya sun ce sojoji sun sa bom a wasu unguwanni guda biyu a Damascus, sun ce kuma an sake tura wasu sojoji don ƙara ƙarfi wato kan kokarin kwato ikon yankin daga hannun 'yan ta'adda. To a gaishe ki, to bayan kun ji labaran duniya ne kuma baba ya kuma makeri zai karin bayani akan zaben da ake a kasar Ghana yanzu ga Maryam din da cikakkun labaran duniya. Masu kada kuri'a a Ghana sun doshi wuraren da ake jefa kuri'a a ranar Juma'an nan don zaben sabon shugaban su da na majalisar dokoki don jagora tsayayyar demokuraɗiyya a afirka ana tsammani za a samu kunnen doki tsakanin shugaban da ya maye gurbin tsohon shugaban kasar john dramani mahama da mai kalubalantarsa nana akufu addo amma masu sa ido sun ce kasancewar 'yan takarar shugaban kasa guda shida zai iya sa a yi zaben fidda gwani idan ba wanda ya ci zaben. shugaba Mahama na, na wato na jam'iyyar National Democratic Congress ya haura gaban mulki a watan Yuli bayan mutuwar tsohon shugaban kasar John Atta Mills sanadiyar 'yar gajeruwar rashin lafiya da ya yi. Dan takarar mai shekara 54 ya yi alkawalin kirkiro hanyoyin ci gaba da kuma yin aiki a fannonin daɗaɗa jin daɗin rayuwa. Mai kalubarantar shi, Mr. akufu addo ya yi yakin neman zaɓe bisa ga alkawalin ba da ilimin firamare da na gaba da firamare kyauta. Ɗan takarar mai shekara 68 ɗan jam'iyyar New Patriot Party da kaɗan ne tsohon shugaban ƙasa Ms. Mills ya kada shi a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2008. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. To 'yan ƙungiyar adawa ƙasar misira kuma sun yi kira akan a ƙara yin zanga-zanga a ranar juma'an nan bayan da shugaban ƙasa muhammad morsi ya ƙi ya dakatar da zaben jin ra'ayin jama'a a kan kundin tsarin mulki ko kuma ya rage ikon da ya bai wa kansa a wani tsari na watan da ya wuce da ake rikici a kansa sojoji sun sanya iyaka da bulo-bulo da wayan lantarki a kewayen fadar shugaban kasar a misira saboda mummunan fada da aka yi a lokacin zanga-zanga a makon da ya wuce a lokacin da yake magana a wani gidan talabijin na ƙasa jiya alhamis a tsakiyar wata zanga-zanga ta adawa da gwamnatinsa wadda ta faru a misran shugaba morsi ya jaddada cewa sashenci da tattaunawa ne kadai wato in aka yi sassauci da tattaunawa su ne mafita a kan rigingimu da suka shafi tsarin mulkin kasar misra babu wani tabbaci ko shugabannin yan za su halarci wannan tattaunawa da za a yi gobe asabar idan allah ya kai mu shugaba musu da ya ce ba zai iya jurewa kisan makarkashiya da ake yi ba ya kara da cewa mutane bakwai ne suka rasa rayukansu a wajen fadar shugaban kasa da kusan sama da 700 waɗanda suka kuma raunata a lokacin zanga-zanga a makon da ya wuce shugaban ya kuma ce kama mutane 80 dangane da laifi ciki ku hadda yin amfani da makaman harba wuta kuma cewa wasu daga cikin waɗanda aka tsare ɗin wato 'yan haya ne labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka 'yan gwagwarmayar siriya sun ce sojoji sun sa bom a wasu unguwanni guda biyu a damascus sun kuma tura sojoji don ƙara ƙarfi don ƙoƙarin kwato ikon yankin daga hannun 'yan ta'adda Ƙungiyar sa ido akan kare haƙƙin 'yan Adam sun ce a wani bayani na ranar Juma'a, sojojin sun yi harbi da tankoki a unguwannin Diraya da Mu'adamiya da ke kudancin birnin tarayyar, inda 'yan ta'adda suka mallake. Ƙungiyar ta ce tana jin tsoro bisa ganin yadda dakarun sojoji ke kwararawa a wajen unguwannin zai iya zama wani wuri na farmaki. Ranar Alhamis, ɗan aiken Majalisar Ɗinkin Duniya, Lagdar Brahimi, ya ce amurka da russia sun yarda akan bukatar neman mafita don maido da siriya akan ikonta brahimi ya yi magana da sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da ministan wajen russia serge lavrov a wajen dandalin taron kare haƙƙin 'yan adam a dublin a jiya alhamis da safe rahotanni da ke fitowa daga ƙasar japan kuma na cewa wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta girgiza wato yankin japan ɗin wanda take da ƙarfin mita ɗaya a tsunami na suwed a yau juma'a wato labaran da ke fitowa na cewa ba zai san yawan adadin wato lahanin da ita wannan girgiza ƙasa ta yi ba amma dai ana kyautata cewa wato ta girgiza yankin da ya kai bakwai da ɗigo uku a mizanin awon ƙarfin girgizan ƙasa babban mai yada labarai a ƙasar ya ce wato sai da suka dakatar da ayyukansu na labarai saboda ƙarfin wannan girgizar ƙasa an dai tashi domin taimakawa don saboda taimakawa waɗanda suka jikkata. To labaran duniya ke ka saurara daga nan sashen hasan na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a al'ummar ƙasar Ghana ke zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Jami'an fashin baki sun bayyana cewa ga duka alamu manyan 'yan takara biyu a zaben shugaban na ƙasa na kunnen doki da juna idan aka yi la'akari da fitowar masu kada ƙuri'a ga fassarar rahoton kilimin amurka laura buck daga birnin accra birnin accra dai ta ce a cike yake da magoya bayan 'yan siyasa haka suka rika shigowa birnin na cikin manyan motocin safa-safa tun da jijjibin safiya wasu kuma a cikin akori kura domin nazartar yadda zaben zai gudana wasu kuma sun yi tuni ne ga masu kada kuri'a da su fito su yi wannan zaɓe domin su zaɓi ɗan takararsu Kafin zaben na yau Juma'a dai, manyan jami'in siyasa biyu sun yi gangamin yakin neman zaben su jiya Alhamis a birnin akara inda ga dubban magoya bayan su na rawa da waka. Wasu kuma suna yin addu'o'i Allah ya bai wa ɗan takarar su sa'a da kuma samun nasara a wannan zaɓe. yayin da magoya baya ke sheke ayarsu waje ɗaya kuma shugaba mai barin gado john ramini mahama na jam'iyyar ndc yana jawabi ne a habaice ga abokin takararsa kuma jagoran 'yan hamayya na na akufa ado ba tare da ya kama sunansa ba a fili inda yake cewa Ghana a president who is a peacemaker. Ya ce ƙasar Ghana fana na buƙatar samun shugaban ƙasa mai ƙaunar zaman lafiya. Ƙasar Ghana na bukatar shugaban ƙasa mai adalci da yakana. ƙasar Ghana na buƙatar shugaban ƙasa mai ƙaunar jama'a, shugaban da baya ƙyamar kowa, shugaban da baya nuna bambanci ga kowa. Hakika, zaben ƙasar Ghana na da muhimmancin gaske kasancewar ƙasar zakara gwajin dafin komawa ga tafarkin salon mulkin demokuraɗiyya ga dangadan a Afirka ta yamma. Idan dai za a tuna daga shekarar 1992 da Ghana ta koma ga tafarkin salon mulkin demokuraɗiyya zuwa yau an gudanar da zaɓe har sau biyar a cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali 'yan takara takwas ne ke takarar wannan zaɓe na yau juma'a kuma ƙididdigar jin ra'ayi ta nuna cewa ƙarshen ta dai 'yan takara biyun ne za su fafata da juna ko kuma suke fafatawa shugaba mai barin gado john mahama ya gaji kujeran ne daga john atamis wanda ya rasu a watan yuli kuma an ji yana cewa gwamnati da ke mulki a yanzu za ta ci gaba da kokattawa domin da tabbatar da ganin an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya a ghana kamar yadda yake karfafa cewa We have given the Electoral Commission all the money it requested for this election. yake gwamnati fa ta riga ta bai hukumar zaben kasar ghana kusan dukkan kuɗaɗe da ake nema a bata an kuma samar da isassun kayan aiki ga jami'an tsaron ghana musamman ma motocin zirga-zirga da kayan ayyukan sakonnin gaggawa duk don a samu nasarar gudanar da wannan zaɓe na yau a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. To waje ɗaya kuma shugaban jami'ar amarya ta NBP a kofa addo alkawari ya ɗauka na samar da ilimin sakandare a Ghana kyauta tare da ɗaukan alkawarin yin kwaskwarima ga tsarin tattalin arzikin ƙasar Ghana kamar yadda yake cewa. We have told the Ghanaian people that the NPP is determined to transform the economy of our country. mista kufa do yana mai cewa sun shaidawa 'yan Ghana ne masu kada kuri'a cewa idan fa suka kafa gwamnati to za a mai da ilimin sakandare kyauta ga kowa. Kuma gwamnatin NPP za ta ɗauki ƙwararren matakan gudanar da sauye-sauye ne a tsarin tattalin arzikin ƙasar Ghana. Ya kuma zargi gwamnatin jam'iyyar NDC da laifin cin hanci da karɓar rashawa domin sanin halin da ake ciki ne a rumfunan zaɓe na ƙasar Ghana wakilin Babaya ko Makeri ya zazzagaya gashi kuma da ci gaban rahoton. a wata rumfar da na fara zagawa a cikin sabuwar mazabar Okankwe central wato aac primary school da ke unguwar fadama zaben ya fara ne karfe bakwai da minti arba'in da biyar da safiya zaben na wurin da na tafiya ta yadda ya kamata sai dai dan matsala da aka samu shine an raba rumfar zaben ne wanda ya sa wasu masu kada kuri'a suka rasa inda za su samu sunayen su alhali kuwa sun riga sun sha layi na zanta da wasu masu zaben ko tun yaushe ne suka fara wannan layi sunana walasin na zo nan ga karfe goma da rabi da daddare ina ganin kaman watakila ba lafiya nake da shi ba kila kan zo an yawa an ci gaba na shi yasa ba wanda ya wani rigima nan ga ana zaune fine mai muna garba na zo nan ga karfe uku cikin dare na zo na samu wadansu wadanda ke gaba nan ga duka suna bayan su nake suna na maryam na kai nan biyana ta min line she na kai nan 430 gaskiya line dai yana nan ba wani fada muna cikin line in Allah ya dakwa kowa ya vote da ikon Allah Abun mamaki aiki mata ne suka fi yawa a wurin rumfunan zaɓe manyan su da ƙananan su da nazarce zuwa rumfan zaɓe ta mazalacin adarawa da ke fadama jami'in kwamishin zaɓe Edward Finibuwa Penny ya bayyana man adadin mutane da suke hasashen yin zaɓe a wurin. We are Ya ce muna hasashen mutum dubu su kada su a nan amma ko a halin yanzu mutane 20 kacal ne suka riga suka kada su wanda ke mun fara aiki kimanin minti goma kenan da suka shige kuma komai na tafiya ta yadda ya kamata na ga wata tsohuwa mai shekaru sama da saba'in mai suna zaliyatu abbas za ta koma gida ta bayyana min damuwanta sun ce wa hannu na bai daukan mashin she na je na wanke da sabulu na zo tun da ya waya wuce ni she sa ba ta yi kuma ya ba can je gida ba na je na yi wanka na ci abinci ba can kwanta yi kwanan tashi ba ai shi ke a tun da sassafe nake na tun karfe shida nake ba buga shida ba da yin assalamu alaikum na zo nan ga. A wasu wurare ma an samu irin wayannan matsaloli wani sa sa'ilin ma na'ura ta daina aiki baki daya. Daga bisani na je cibiyar zaɓe ta Christ Pentecostal Church da ke Abeka a nan mazaɓar Okakwe Central a daidai karfe tara na safe inda ake hasashen masu zaɓe da yawan su ya kai 850 amma ko mutum 40 kacal ne suka yi zaɓe a wannan lokaci sai dai ban yi mamaki ba jin mata 25 ne suka jefa su a cikin mutum arba'in. Na tuntuɓi Hajiya Lanta na Sani a Cimo. Menene dalilin da yasa su mata suke gaggawan yin zaɓen? Tun karfe tara da rabi na dare muka zo muka yi layi. Kanwa na Asabe ne farko ni ne na biyu. Saboda muna son mu ma mu samu shugaban mu, Kin sauki ba mu son wani ya zo a ce ni da na sani kamar ban zo na vote ba. A bangaren jami'an tsaro kuwa, daraktan sadarwa na ma'aikatar 'yan sanda ya ce a halin yanzu babu wata matsala a cikin harkar zaɓe da ake gudanarwa sai dai mutane ne suke Allah Allah dole su jefa kuri'ar su wanda hakan da ya jawo wasu yan yamutsi a wasu wurare kaɗan mm. ana na ana ci gaba da kada kuri'a har sai karfe biyar na yamma za a kawo ƙarshen zaɓen baba ya ko bakiri sashen hausa na muryar amerika accra ghana Mata suna taka muhimmiyar rawa a wannan zaɓe na ƙasar Ghana, shin wace rawa kuma matan ke takawa a harkokin siyasar Najeriya? Tambaya kenan da kabir Fage ya yi wa fitacciyar 'yar siyasar nan ta jam'iyyar PDP da ke Kano, Hajiya Rabi Shehu Sharaɗa wadda ta amsa da cewa. Mata suna taka rawa mai yawan gaske amma a gaskiya a gaskiya an tafi an ban mu Saboda mazan sun sun danne mu ko kuma ce su matan shugabannin ƙarama ƙarama. wannan masu wannan shugaban ƙasar dama dama ita tana ta'amali da mata a can sama amma dai a nan ƙasa ƙasa a jihohi wallahi mata sun zama 'yan shurin mota a bula musu hayaki. To Hajiya Rabi wace shawara zaki ki bayar ga su mata 'yan siyasa domin a san da su a rinka sa su a cikin ayyukan gwamnati? To ni gaskiya a gani na shawara da zan ba mata yanzu daga yanzu duk wani ɗan takara idan ya fito takara mu mata kada mu yadda mu zaɓe shi sai mun yi rubutacciyar takarda da yarjejeniya cewa idan ya zama daga kan gwamna shugaban ƙasa ma hatta kansila idan ya zama me zai yi wa mata kuma da mata nawa zai saka a cikin mulkinsa kaga yanzu musamman jihata ta kano kwamishinoni rak biyu ne mata a cikin kabinet ɗin gwamnati kuma advisoji ma mata ba su da yawa to kaga irin wannan kuma mu muka fi yawa mu muka ku jefa ƙuri'a mu muka fi shan wahala zancen ka ce ka zama gwamna ka kira mata kana ba su jarin dubu goma goma ai duk bata taso ba ka saka wakilai mata a cikin ƙunshin gwamnatinka a kowane guri a jajjefa mata yadda za su je su kawo haƙƙin mata su ƙwato mata wasu abubuwan na ci gaba saɓanin a dinga layi ana ba da dubu goma goma dubu goma goma ma yanzu da ake bawa wa mu a nan kano gashi an daina kuma dubu goma mai ce ne kudin da bai wuce fa a shiga cikin kasuwa ne a kefanan kayan miya ba yau a ce shine za su ja jari a rayuwa ai ba zai ba mu mata da muke iyaye ga 'ya'ya ga jikoki ga wahalhalun rayuwa komai mace ce mata a gida su suke kuma mu muke fitowa mu layi mu zo mu ta zaben nan amma a banza ma ba a kula mata wallahi kwata-kwata a mulki. Komi sai da mata, duniya ga mata da mata. na gama sai da mata komi sai da mata kuma da Allah suke masu sauraron mu kafin shirinmu na gaba sai a saurari wannan. domin an kira ga mutane sannan an kira ga iyaye don yalla dallin lahi iyaye ku ba mu goyon baya idan ku ba mu goyon baya to ko mai ku an yi daidai dai ciwon inna in kun gane mulli in yi danji ko yaro muddin in yi kama ko yaro shi da magani da To Toga, alluran musamman ta zo, sannan an kira ga iyaye. Haɗin kai da goron baya, gwamnati ta kira a gare ku. Sau don jalla na lahi iyaye ku ba mu goyon baya. iyaye ku ba da goyon baya ku ba da goyon baya yanzu kuma ga shirinmu na gaba Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Jama'a masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mafi yawan kasashe masu tasowa yanzu suna komawa gaban salon mulkin demokuraɗiyya. wasu na bin tsarin birtaniya wasu kuma suna bin tsarin amurka ne to amma gabashin turai da rasha da china suna bin tsarin 'yan kwamanis ne a najeriya wasu na ɗaukan cewa ba daidai ba ne a daga jingina addini a harkokin siyasa ba shin kuwa ka gaskiya ne tambaya kenan da wakilin binnin badin hassan Umar tambal ya yi wa shek musa aliyu dan baba sarkin malaman Kasar badin Yar Oyon Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rayuwar musulunci akwai siyasa a ciki. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam in bai siyasa ba addini ma zai ɗaukaku ba. Shi Allah ya fara aikowa da siyasa domin ka duba maza Allah ya yi jihadi ya yi kira ya tausasa ya karfafa ya kuma ja akwai wata rana da waɗansu suka yi laifi suka zo suka nemi su aukawa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Madina aka kore su aka fatattake su to sai ana da ta idan annabi ya gansu zai kama su ya cutar da su ko kuma ya kama su ya daure amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu sai musu alheri ya ja su da magana ya lallabe sai suka kowa suka ce annabin da ya haka muka yi a banna kaga bai fushi ba lalle wannan addini da ya zo da shi na gaskiya ne kaga siyasa ta faru a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake nuna muhimmancin siyasa yanzu kana yin addinin musulunci kai kadai za ka yi sallah sannan Allah ya karba ko in ka limami ne Allah ga dama ya karba ko kai karba amma ka ga kashe musulmi ka kyale zuwa ka kashe kana da lada ko kana da alhaki siyasa tana da tushe duk musulmi ya rike siyasa ya yi siyasa don ya kare addininsa ba mu da abin da zabi kaga ba za mu dauki mun kami mu ce zabi faɗa ba ba za mu je mu auka mutane da amma muka rike siyasa da wa'azi da gaya musulmi ku yi kaza ku yi kaza da mun kyale su sai su kwace mulkin su kwace mu su kwace diyan su kwace komai da zamu kaga siyasar da muka ki ta cutar da addinin to ko shari'a ta yarda da a mace a siyasa alhamdulillah an samu mata shugabanni kamar na na aisha kaga ta yi wa'azi ta yi da kuma da siyasa ta shigar da mutane kuma da mata aka tafi da addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin badar tare da mata sun ce su ba za a basu ba za su bi annabi yana da muhimmanci mace ta yi siyasa domin me yaran nan da ake sawa banga da da hannun mata iyaye tun a gida uwa za ta nuna ɗanta karkaje kai kaza karkaje kai kaza yana da muhimmanci wallahi mace ta yi siyasa domin in ba in aka batta a baya musulunci da Allah ce innal muslimina wal muslima wal mu'minina wal mu'mina walqaditina walqadita walhafizina walhafiza sannan aka ce mace ta kare karfar ta ita daya kaga duk abin da aka dora musulmi namiji a dora mace babu wani hujja mace bata yi siyasa ba aka cuci addinin mu aka cuci kabilan mu aka cuci kasan mu bata yi musulunci ba yana da muhimmanci kwarai kwarai akan mace musulma ta yi siyasa ta yi zaɓe ta yi rajista ta tsaya daga ta zaɓi wanda zai ce ta mamata addininta da ƙasarta malam akwai wasu mutane masu kai harin ba mai da kuma jikata mutane tare fitina mai musulunci ya ce a game da irin waɗannan mutane. da suka kai hari ga koda musulmi ne idan ya kai hari ya kashe musulmi man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam ko musulmi ne ya kashe musulmi yan uwansa ko da musulmi ba musulmi ba ya kashe da gangan to Allah ce na tare da masa wuta zaba da ba rahama ba zan masa rahama ba kaga annan ba san musulunci bane ka je ka buga mutane bomb annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hubbul watal min al-iman ka so garinka ka so ƙasarka ka so local government ɗinka ka so jiharka ka so yan uwanka ka so wanda kuke zaune a gari yana daga cikin imani idan musulmi ya je ya buga bom ya kashe musulmi ya kashe kafin yana da imani wanda duk ya kashe mutum da gangan ai kaga Allah ce shi ma a kashe shi Ka gani wannan bai da alheri kuma yana da kyau shugabannin mu na ƙasa su yi dan Allah su sa tsaro su duba duk wanda ya irin wanda aka kama shi a hukunta shi a kai shi ga shari'a duniya ta gan shi wanda ba zai ba gobe amma an kashe musulmi ba ai komai ba an kashe kirista ba ai komai ba an kashe talika ba ai komai ba to me amfani shugabanci kaga shugabancin nan ba Allah ce duk wanda ya zama shugaba ya an ce wani ya kashe wani to kada ya masa afuwa kowa aka kama da ya buga bam kai ko da ba bam ba ko ko wani abu da zai firgitar da mutane ne wani ya buga ai masa hukunci akan haka domin ya ci mutunci musulmi wannan to malam zabe na zuwa me ya ka ga al'umma musulmi da mani kirista zabe na zuwa kuma kowa ya je ya zabi kaga rajistan nan wallahi makami ce a hannun musulmi wanda bai yi wannan rajista ya je ya zaɓi wanda ya karanta na so ba ya bar damarsa da Allah ya bashi damar musulmi a Najeriya a je a yi rajista a zaɓi a yi zaɓe ka zaɓi wanda kake zo kafiri za ka zaɓa ruwanka amma baka san kai musulmi ne idan musulmi za ka zaɓa ɗan wanka na kirki ina da kyau domin akwai wani na nan da rigar musulunci zuciyarsa ta kafirci ce dan duk mutumin da ya zama shugaba bai kyautata wa jama'arsa ba bai musu adalci ba sai dai cuce su wannan da shi da musulunci bai kake gani addini sai yana rawa sai dai sakamako shi da Allah Allah shi ya san wanda yake daidai Allahu ya rahamanu ya ji jilal ikirami Allah shi kaci da maraya in komai uba bai so ba kazar da ba ta da nono Allah shi kaci da ɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai. To madalla Allah ya sa mu dace yanzu kuma ga Maryam Dauda za ta karanta mana labarai amma a takaice. Masu kada kuri'a a Ghana sun doshi wuraren da ake jefa kuri'a a ranar Juma'an nan don zaben sabon shugaban kasarsu da na majalisar dokoki don jagorar tsayayyar dimokuraɗiyya a Afirka. 'Yan ƙungiyar adawa ƙasar Masar na kira akan a ƙara yin zanga-zanga a ranar Juma'ar nan bayan shugaban ƙasa Muhammad Morsi ya ƙi ya dakatar da zaben jin ra'ayin jama'a akan kundin tsarin mulki ko ya rage ikon da ya bayo kansa a wani tsarin da ya yi a watan da ya wuce da ake rikici a kansu. 'Yan gwagwarmayar Siriya sun ce sojoji sun sa bam a wasu unguwanni guda biyu a Damascus sun kuma tura sojoji don ƙara ƙarfi kan kokarin kwato ikon yankin daga hannun 'yan ta'adda. Ƙungiyar sa ido a kan kare haƙƙin 'yan adam sun ce a wani bayani na ranar Juma'a sojojin sun yi harbi da tankoki a unguwannin Diraya da Mu'addamiya da ke kudancin birnin tarayya inda 'yan ta'adda suka mallake. Ƙungiyar ta ce tana jin tsoro bisa ga ganin da ta yi yadda dakaran sojoji ke kwararawa a wajen unguwannin zai iya zama wani farmaki. Ranar Alhamis, ɗan aiken Majalisar Ɗinkin Duniya lakdar Brahimi ya ce Amurka da Rasha sun yarda a kan buƙatar neman mafita don maido da Siriya a kan ikonta. To a gaishe ki, nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma an jima da lisha insha Allahu za ku sake jin da wasu shirye-shiryen. Sashen Hausa na murya Amurka na isar da ta'aziyya ga iyali da 'yan uwan abokin aikinmu mu aliyu mustapha sokoto saboda rasuwar kawunsa jiya a sokoto bayan ya yi fama da rashin lafiya a nan ne kuma nake isar da gaisuwa da fata alheri ga ustazu inuwa masta tela a dandalin fage masallacin zamfara da alhaji tijjani dan wawu mai unguwar sun ga dandalin fage tare da ali baba a gama lafiya mai baiwa gwamnan kano shawara kan harkokin addini yanzu amadadin maryam dauda da muka gabatar da shirin tare da mai hada mana sauti yuli lazar da injiniyan mu kabiru fage ne daga washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.